ma'aikatar tsaron armenia ta fitar da wani bidiyo tana ikirarin nuna waɗanda suka mutu ko suka raunata da ta ce sojojin azerbaijan ne da suka shirya kai mata hari dan takarar shugaban ƙasa amurka joe biden ya shiga gaban shugaba trump a jihar georgia da pennsylvania yayin da ake ci gaba da kidayar kuri'un da aka aika ta gidan waya a jihohin a amurka sama da mutum 120 ne suka kamu da coronavirus ranar alhamis a cewar jami'ar johns hopkins kwana na hudu a jere da kasar take kafa sabon tarihin masu kamuwa da cutar 'yan sanda a Burtaniya sun kama sama da mutane ɗari da suke zanga-zangar adawa da matakan kulle na coronavirus karo na biyu a kasar china ta ce sabbin matakan tantance kaya da australia ke kaiwa kasar suna kan doka jami'an kwastam na china sun yi gargaɗin cewa za a tsananta tantancewa akan kayan da ake shiga kasar da su daga australia